yau alhamis 21 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da bakwai daidai da uku ga watan disamba shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitab aziz na doktor abdulazim bono badawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun shiga gaban da ke bayani akan salatul kusuf sallan da ke bayani akan kan kisfewar rana ko kisfewar wata idan ba manta ba bayan da muka karanta hadisin da ya bayani dangane da siffan sallan da annabi ya yi a lokacin da rana da wata eh, wata ya kisfe to mun zo da wasu bayanai wanda ya kamata ce musulmi su san su domin su san hikiman da ke tattare da kisfewar rana ko wata ba abu ne na wasa na ba da labari na muma a zamaninmu mana raye an taɓa yi ba to in ba manta ba a karatun da ya gabata mun kwana gaban da mala yake cewa fahahuna wa ƙafatan akwai ababe guda biyu da ya kamata mutum ya tsaya ya lura da su da kyau dangane da wannan al'amari na kisfewan rana ko kuma kisfewan wata kullu waƙafatin ma'a zahira kowane abin nazari da tunani da hangen nesa to akwai abin da yake bayyanawa na mazahir din shi da kuma abin da ke sa mutum ya tsaye nazarin al'ula ma da ya ce ku shams Abin da za a tsaya a lura a nazari a fitar da ayoyi da ɗan adin ya kamata ya shiga tetiyin shi a ƙarƙashinsu shine kisfewa rana inna na na hannun musulmi da farko mala ya ce to mu dai gamu musulmi ne kuma mun gode ma Allah bi anna na hadhihi zawahir mu musulmi muna tabbatar da waɗannan abubuwa da muke ji da ganinsu alkauniya waɗanda suke na duniyan nan kamar rana kamar wata kamar taurari tekuna da sauran halittun Allah asbaban ɗabi'iyya dukkaninsu suna da wasu sababba na ɗabi'a ɗabi'a na yanayinsu ɗabi'a na kasantuwansu wa anna halal falak kuma mu musulmi mun san cewa waɗanda suke da ilimin falaki ya tafi wa ko'ihe kabla wa ko'ihe suna da ilimin da za su iya gano rana da wata za su iya kisfewa tun kafin masu kisfin mun gano wannan da kyau saboda ranar tana da ɗabi'a watan yana da ɗabi'a a bisa gudanin shi a falakin shi to wanda yake da ilimin wannan zai san menene zai iya kaiwa da komowa in ya haɗa wasu adadin lissafi malai ce an tarike hisabatin daƙiƙa ta hanyar wasu ilimi na kimiyya da lissafi na keke da keke wa yuhaddidu bil yawmi sa'ati wad daqiqa wanda wannan ilimi nasu yana ƙididdige abubuwa a bisa lissafin yini akwai lissafin sa'a akwai lissafi na mintuna da seconds wanda suke gudanuwa a bisa hisabi na wannan ilimi na falaki wanda duk abin da ke kaiwa da komowa su masu ilimin sun sani kuma za su iya ba da labarin shi kamar mace ce wacce ta kware ta goge don gane da an san haihuwa tana ganin mai naƙuda ta sani tun ba a gaya mata wanda ta kware idan ta gama mace da ciki za ta iya gane wannan watan haihuwanta ne haka to wannan za a ce duba ta yi ta san gaibu ne kawai bilmu marasa ta saba da abin ne kawai to wannan ilimi ne na bincike na wannan falaki na keke da keke yake sa suke iya gano wannan lissafi na kisfewa ونقر أيضا ونعتقد بأن لهذه الظواهر asbaban shar'iyyan aidan Bala yake cewa mun tabbatar kuma mun yadda cikin ƙudurinmu na zuci sababban da ke faruwa ga waɗannan halittu na Allah asbaban shari'a suna da sababba na shari'a koma bayan sababba na ɗabi'a ma malai wahiyar muhimma lura da sababin a shari'ance ma ya fi muhimmanci sama da lura da sababi na ɗabi'a yanzu kiskewar rana ko kiskewar wata masu ilimin kimiyya musulmansu da kafiransu suna iya gano kwaya ɗaya ne daga cikin zawahir ɗin shine a ɗabi'iyya amma zahira a shari'iyya to malaman musulmi ne kaɗai suke iya gano ma musulmi su yi masu bayani to mun gode Allah annabi ya mana bayani kenan mu muna da package guda biyu kenan za mu hada da ilimin ɗabi'a na rana da wata yanayin yadda suke gudana da yadda suke kiskewa sannan kuma a lokaci ɗaya za mu haɗa da ilimin da muke da shi na abin da ya shafi a sababi na shari'a wa annaha ibtila'at na farko daga ciki sababi na shari'a wannan rana da wata jarraba mu ne Allah maɗaukin sarki yake ta hanyar ya sa su kisfi yukhawwifu Allahu biha ibadahu wanda Allah madaukin sarki yake tsorata bayan shi ta hanyar kiswewa ranar ko wata kun gano wannan da kyau ku malice min aqibatin ma yaf'alun wannan yana daga cikin sakamakon mugun aikin da bayi suke aikatawa ne in ya tari ya tari ya tari yawa to sai Allah madaukin sarki ya sa rana ko wata sai su kisfe domin bayi su shiga cikin tetayinsu dangane da abin da ya shafi laifuffukan da suke yi kuna gane wannan amma yanzu bature ba zai gane wannan ba almajirin bature mai ilimin kimiyya ba zai iya gane wannan ba shi sa suke cewa wai ɗimaman yanayi ya yi yawa ya kamata a rage kunna injina masu fidar da tiriri a rage kaddu wannan shirme suke faɗi da shiririta ba gaskiya ba ne tirarin da suke gani yana dumama sama ba komi ba ne zunubin bayi ne kawai yawa ɗan gano wannan da kyau ku sau da su suna da zahira wanda suke gani ne alkauniya cin da bisa iliminsu na kimiyya sun gano matsala amma ba su da ilimin da yake gano masu zahira a shari'iyya kuna ganewa zahira shari'iyya shine zunuban bayi yawa sun samu matsala to sai Allah madaukin sarki ya sa alaman da za su koma cikin tetayinsu ta hanyar kisfewa rana ko wata to wannan zahiran bature da mai ilimin kimiyya ba zai gano ba so kaɗai suna gano dalilin kisfewa da in ya tashi kisfewa ina fatan kuna fahimtar wannan to shine sai mala yake cewa wa man jarama ma wa jirmi ma yaktima yartakibun da kuma irin zunubai da laifuffuka da bayi suke aikatawa ja'ala Allahu asbaban linastaqa Allah madaukin sarki ya sanya mana waɗannan su zama dalilai ne ta za mu farka min gaflatina daga gafalan da muka yi yanzu misali idan rana ko wata suka kisfe sai mutane sai su kwashi jiki a guji sai a tafi gidan kawarwai a babbige su a kore su tambaya anan shi wanda ya je dukan kawarwa bai da laifi bai wani zunubi ba wasu kurakurai da yake yi da farko sai fara duba alakan shi da mahallicin shi tukuna abu nawa ne Allah ya ce a yi yaƙi? wannan laifi ne abu nawa ne Allah maɗaukin sarki ya hana yake yi wannan ma laifi ne bayan ya gama bincika biye da matsala tsakanin shi da mahalicin shi sai ya bincika alaƙan shi da manzan Allah tukuna in ya kubuta sai ya koma bincika alaƙan shi da iyayen shi alaƙan shi da kaza alaƙan shi da ka ya biya tuba ya gyara in ya gama gyara kanshi tsaf to shine sai ya faɗaƙar da wani shi to a ce ni na yi malamin nan ya yi wancan ta yi wancan ta yi kowa ya yi ana da bukata a je dukan wata karuwa ita ma ta yi makanta wannan faɗan an je gidan ma ba za ga kowa ba kuna fahimtar wannan da kyau ku an waye gari wai yau mutane ba za su gyara su bi Allah ba dole sai an biyo masu ta bayan gida ne Allah ya nuna wata da ya kiske ko rana ya kiske har ma kaga mutane suna jin daɗi wai rana ta kisfe za a yi sallah mutane na jin daɗi rana ta kisfe a wata ya kisfe wai za a yi sallah ha'a wani abin jin daɗi ne? Hmm, Allah shi kyauta hala ya ce wale na hasaba an fusana kuma Allah yana kiska rana ko wata ne domin mu bincike kawunanmu wale naltafita ila waƙe'una kuma mu waiwaya mu kalli yanayin da muke ciki ya muke gudanar da mu'amala mun gane wannan ya harkokin mu yake fa hadisa ba'daha fa hadisu ba'daha tauba male ce do daga nan sai mu samar da tuba a bayan kisfiyon wannan ranar da muka gani shine fa hadisa sai mu samar da ba'daha ay ba'da kusuf ash shams aw al-qamar sai mu sabar da taubatan tuba daga laifuffukan mu wa nusahhiha ma anna fihi min akhta duk abin da ya bayyana daga cikin abubuwan da muke na kurakurai sai mai marmazo mu bari mun bayyance wannan da kyau ko yanzu idan aka baki littafi mai kaman girman wannan aka ce je ki ji tsoron Allah duk abin da kike kin san ba daidai ba ne rubuta a ciki in kika rubuta kowane abu ne da kika rubuta a ciki za a baki dubu ɗari sannan kuma za a yafe miki wata sai ta ce a ƙaro don wannan ya yi kaɗan ɗin laifukanta ne mun gano wannan da kyau ku in ta gama sai a tsara ɗauko kamar wannan sai a bata a ci wance rike abin da kike tunani kike tsammanin laifi ne amma fa ke ba ke da laifi ba ne amma kina ganin kamar laifi ne rubuta shi akwai dubu hamsin a kowane ɗaya da kika rubuta kuma za a yafe maki wala fita ne makari to yin tsakanin da allah mai irin wannan laifin ya kamata ta koma tana kallon wasu suna laifi tsakani da Allah eh koko ya ishe ta ta zauna ta tuban makanta tsakaninta da Allah ta zauna kalau ni ban ga dalilin mu kallon mutane wasu suna yin ba daidai ba wai mu daidai muke yi wai ga mutum ya zauna yana gulman wance da suwa ne wasu suna yin abubuwa na kuskure ko abubuwa wanda ba daidai ba ya manta da kanshi bayan ƙur'ani na cewa alaikum an kowa ji da kanshi wanda yake zaman gulman wasu dafa za a buɗe mai littafin laifin shi ko Allah duk garin nan sai sun mutu saboda ɗoyin laifin ma yana nan yana cewa suwana ba su iya ba suwana ba su yi daidai ba suwana sun yi kuskure waje ka isa wale ce idan waɗannan abubuwan suka faru mu tsaya mu dauki izina da kyau mu kowa mu kalli laifukan da muke yi sai mu maza mu tuba Allah madaukin sarki ya taimake mu ya ce inna zihaban nurar shamsi wal kamar kun ga disashewan hasken rana da wata kulluhu au ba'dahu ko duka ya disashe ko na bangare nashi ya disashe ma huwa illa zaro. wallahi ba komai bane sai jan kunni wa taskir da kuma abin da ya shafi tunasarwa lil ibad Allah yana tunatar da bayi ne yana wa'azantar da su na jin musu kunni liqumu bima yajibu alaihim min awamirillah saboda su tsayi wajen aiwatar da abubuwan da Allah ya umarce su wa yabta'idu amma harrama alaihim min nawahi su nisanci abubuwan da allah madaukin sarki ya hana su na laifuffuka za a ce ba baki da laifi kwata-kwata a duniyan da laifin ke daya shine kina sanya ma yake talla ta yi ni ba ta yi tsalla ba sai ta dawo da yamma ta da a zahar da la'asar inda za a buɗe maki zunubin wannan laifin za ki sha mamaki mun gano wannan da kyau jiya mun tsaya a wani waje muna wani tattauna da wasu mutane tun kafin azahar haddab da magariba akwai wasu 'yan mata a gefe haka sun kai ishirin duk wanda ake mata aure ya kamata a fi 'ya'ya hudu a cikinsu ma a yadda na gan su duka ishirin din, wannan na sai da wake da shinkafa wannan na sai da gwaiba wannan na sai da kagadi suna abubuwa iri-iri sun kasa ina kallon su muna zaune surukan na aka yi sallan azhar suna zaune aka yi sallan la'asar suna zaune har goshi magariba suna zaune abin nan ya ɗaure man kai nace yanzu sai a waye gari a ce mutum ya auri wannan bom ɗin ya gai gidan shi ha ba don allah yaushe wannan za ta fara sallah tsakaninmu da Allah yaushe za ta fara sallah Ka dai a matakin farko ba ma sallan ba ba dai ta zuwa islamiyya mun gano wannan a lokacin sai nema wanda muka je muke taro a ofis ɗin shi magana na ceto to kaga abin da ya'yan musulmi suke ciki abin da ya gaya man sai ne takaicin shi shi kaga yaran nan da nan suke zama a jikin bishiyar ne suke tallace-tallacen su ni na kore su kuma ƙetare can ya ce masallacin nan da na gina idan ba dan da na tambayi malamai bai ce zan rushe shi sai gina wani ya ce ozu billah ya faru ya ce karka tambaye ni abinda yaran suke a cikin masallacin nan wallahi 'ya'yan musulmi duka 'yan garin nan kun gano wannan yan garin nan ya ce kaga wancan da wannan da wannan ya ce 'ya'yan abokai na ne ba yadda ban yi da su ba sun ƙiji don ungwada su na kira ɗaya na ce ke mai ke siyarwa ta ce gwai ba na ce kawo ta taso ta ƙetaro ta kawo tana da ce sani ba ba a ce ya tabbata muka sai gwaiba da aboki na tsaf da muka gama sun ce mai sunanki ka kira budurwa ka tambaye ta mai sunanta shaɗaniya abinda ke ranta menene na farko maganin soyayya ne ku ni suna na fatima na ce ƙarya kiki to gaskiya ni suna na maryam na ce toto yanta mai kewanci a sunanta sai ce sunanta zainab wai a hakan ma wai ta ta ja aji a haka ma <laughs> wai a hakan ma <coughs> shi ne sai ce mata tsakaninki da Allah shi zaki sallah ai malaminmu ya ina cewa malamin kina ba islamiyya ne wani ta na dare take zuwa a ya ce masu ba komi in sun koma gida sai su hada sai su yi yanzu wannan yarinyar da ba ta sallah idan shi'a ta zo nan dama sallah a shi'a ba dole ba ne za ta yi saukin shiga shi'a ko ba ta yi ba no wannan laifin kaɗai na iyayen nan da suke a tattaro ƴan tallan da ba sa sallah kan lokaci irin wannan bai sai sarana ta kiske ba yanzu wannan ake sa a aure ta ta ce ma ɗan musulmi da ya kai shekara bakwai ta shi kai sallah ita tana yi ne mun gane wannan ne mata nasiyohi na gawa mata komi wallahi ina gawa mata na siya sai shi to ai baka bar lambar ka ba aboki na yi tun tsire da dariya ni kuma na gama sikiwa shi ya mai da abin abin dariya ni kuma abin ya gama kashe ni ce ci wannan da Allah cin don ko hadda suka ji ji ke mana ai na ji mun gano wannan da kyau ko na ce take dai ban lamban wayanki wallahi smart smartphone haka ta ciro a cikin jakanta ba ƙauya ƙidahuma me take da wannan waya me take da shi taban lambobi guda biyu ce ni ban da caji ne ban haddace nan ba na ba ta rubuta na aji shikenan shi Allah shi kyauta kalluwan na abu muka taso nake gaya ma abokiya na ce kaga irin waɗannan 'yan matan Allah ya yawa da su a garin nan ka gaya man yadda ba za su rika haifan man musulmi bala'i ba to ke da ki ba ta sallah ki da Allah idan aka ce ki rubuta laifuffuka nawa za ki rubuta duk zunubin da ta ɗauko za ki haɗa da naki da nata ki rubuta a naki nata kuma za a rubuta mata fayil ɗinta daban na dai kalli gwaiban nan da ta zo da su duka duka gwaiban don guda uku ta bamu naira ɗari sai na lissafa uku uku ɗari uku ɗari uku ɗari uku ɗari to guda nawa ne duka a tarar tsakani da Allah ni ba cewa niki a daina tallan nan ba ai tai har mahadi ya zo ya an ai tai amma abin da nike cewa don Allah gaiban nawa ne duka budurwa irin wannan yanzu misali tun zaman da muka yi tun kafin azar haƙoshin koshin magariba wallahi azin ban ga wanda ya sai gaiban nan ko kwaya ɗaya yamma wallahi ban gani ba kallo don Allah kana fara in yamma yi za ta koma gida wajen uwata da me da kudi ko to ba kudin mai yake sare gani za mu tafi sai nake ce wannan still ka ci gaba da nasiya ce ba za su ji ba ya ce kaga bayan dogon nan ya ce kaga bayan bulallukan nan da muka tara ya ce dinnin suke fasikanci ana kiran magaraba ya ce wallahi da a cikin masallacin nan suke yi wallahi ya ce idan ba a sallama garba a wajen duwatsewa suke masu aikin gidajen bulu ne haka da yawa a wajen ana gab da magarba kowa zai tafi wajen zai ɗauke kafa ce yaran da suke mana aiki a nan suke zama suke iskancin nan ya ce ana gaya mai bai yadda ba sai ya rika dawowa yana ganin mene ne gansu ba wacce za ta tashi a nan babu sai duhu ya yi duhu za su fashi kayan tallan su tafi Ya'yan musulmi jiya nan fa wannan abin ya zama ya dame ni a rai yan banza da ma irin su ne gaba ɗaya ke hantsalawa lahiran nan duk da ma an huta amma gari a ce babu saurata amma ɗaya rai ne za ka ji tausayin rai <clears throat> amma mai amfanin su da za ta tafi na kalli kafan kafara kamar algarara kin sai da buhun algarara yake ku wai ta ne rike cewa maka ballan ba na ke da rike sa wa dace to shi mala yake cewa wale zalika kasirar kosovo fi al asar mala ce da irin waɗannan laifuffuka ne kusufi yayi yawa a wannan zamani amma kana alaihil hal fi ma maza kun kuka auna da halin waɗanda suka gabata a zamanin farko kispiwa bai da yawa amma a wannan zamanin wallahi yayi yawa da wanda kuka ji labari da wanda baku ji ba falatu kadu tom di sana bala yace zai wahala shekara ta wuce hatta ya hadisu kusuf au khusuf rana ko wata sai ɗaya kispiwa fi shamsu awal kamar sai an samu kisfewar rana ko kisfewar wata zai wahala shekara ya wuce haka bai faru ba au fi ma jami'an ko su duka ma wa zalika li kasratil ma'asi da yace saboda yawan laifuffuka wal fitan da fitintunu fi hadha zaman wanda yake faruwa a wannan zamani din bini bini kadan ki ji an kisa an yi bala'i an yi rigima an yi kasa ke zo kwanakin baya a nan cikin zariya ba mutum ne ya fito zai sai biredi sai tarar da wasu mutum biyu suna gaddama dangane da kwallo to shi da ya sai biredin sai ji irin maganganu da suke faɗi sai ya dariya wa ashe dariyan da ya ɓata ma shi ɗaya abokin musu wancan rai sai ce dariyar mai kake don uwarka sai ce yi haƙuri sai ce don uwarka ba haƙuri ba me za ka yi sai ya shiru ce baka ce komi ba ya ce ba baka haƙuri ka zage ni ya ce in ka ƙara magana na zan farke ka sai ce Allah ya kiyaye wai wannan Allah ya kiyaye laifi ne ya ciro ya daɓa mai a wuya ko step uku bai bai faɗi mutu nan nan cikin gari kalero wannan fitina ku ga irin wannan rigima boko haram rigima na siyasa rigima na fulani da makiyaya rigima na kan iyaka rigima na kabilanci rigima kullum gasu nan. wannan fitintinin da jinin da ke zuba da dukiyoyin da ake lalatawa da ƙananan yara da tsoffi da marasa lafiya wanda ba su ci ba ba su sha ba ake saka cikin bala'i ya isa sa rana da wata sarar da kisfiwa wannan fahim zamanin mutanen farko ne ba rana da wata ne zai kisfe ba duniya za a yi ruwan wuta fa addu'ar manzan Allah muke ci ya zai daga ce fitina ya taso a unguwanni za a yi rigima ko za a wani tashi hankali ko wani abu ya taso abinda nake cewa ba ma marasa lafiya da ke cikin min da suke da halin da suke shiga ba matanin wannan ba matanin tsoffi da ƙananan yaran da ba su ba su ba yanzu ku yi tanin maiduguri da yobe da adama da sauran yankuna wani yanayi suke shiga cikin wannan halin in haka ya faru da su hmm? lokacin da ake tsakiyar rikicin nan akwai sanda na shiga zan da mahaifina kafin ya rasu bai da lafiya wallahi al'azim abinda kawai faɗo yana ke na ce kaddara muna cikin inda ake kai harin nan an kawo hari shin muna ji mu gudu ni? ko koya za mu yi da wannan dattijan ga tsufa ga rashin lafiya mutum zai ji da iyalan shi ne da ƙananan yara da waye da waye to ba baka da lafiya kuma a gidan kai ne babba mai iya taimakawa kuma ga tsaffi ga yara ya za a yi a irin wannan fitinar kun ga haƙƙin waɗannan mutanen kaɗai ko ya isa ya zama bala'i kaɗai to shi musulmi mai imani na kallon wannan zahira a shari'iyya shi ko kafiri ko wanda yake da ilimin kimiyya kaɗai bai kallon wannan zahirin yana kallon zahira a ɗabi'iyya ce kaɗai ta wani ya kata ya mutane wa'azi a kan shi kenan su gyara laifukan da suke ba wai a shana ba za ta kama ba katta kama mana jama'a kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa fi hadha zaman kun ga a cikin wannan zamani ma annahu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da a zamanin annabi lam yahsul illa maratan wahida a wannan zamanin kiskewaye yawa a zamanin annabi so ɗaya aka taɓa kiskewan wata a kispewa rana sorry a na ce wata kispewa rana so ɗaya aka taɓa yi zamanin annabi lakadin gamasa aksarun nasu fi shahawatin duniya a wannan zamanin ku kalli irin yadda mutane suka nutsa wajen sha'awar son duniya mutum ya ma ƙarya don ka ba shi kuɗi ya cuce ka ka haɗa huɗa da mutum ya damfare ka an fahimci wannan sha'awa iri-iri ba abin da mutum ba zai iya ba don ya cimma gurin abin da yake ran shi wani su a hawalar akhira mutane sun manta da fitintinin da ke tinkarinsu na lahira kwata-kwata waɗannan zahira ɗin ya kamata mu tsaya mai nazari su ne ba suke haifar da wannan kiskewa atrafu abidanahum kowa su yake ji daɗi a jikin shi yasa tufafi mai tsada ta shafa mai mai kanshi ayi kaza ayi kaza kawai jiki dai ya ji daɗi kawai kun gano wannan da kyau ku yanzu ko aure kace a je ayi ta nan tana lissafin wai ta ina za je ta huta ba ma ta daukan auren nan fa ibada ne mutum nawa ne suke auren suna da abun hutun ba kai ko ina ba hutun yi me ya kare kun sa abin mamaki wallahi al'azim cikin satin nan sai da wani abu ya ban tausayi kamar in yi kuka na daki daki mutum ne ni na san mai kudin mamaki a sanda na san shi a baya motocin hawan shi jeep kaɗai a cikinsu uku ne amma na rantse da allah sanda muka haɗa cikin satin nan Mun kai sa za mu rabu da ganin shi na sanda matsala na ɗauko naira dubu uku na bashi ahalus sunna ne amma sai da ya duka abin nan ya ɗaure man kai shi nake tambayan wani ya ce malam ina ainihin yake zama har yara roƙa yake na ce wa dubu uku ai yanzu ya je kwashe kudin ne duka ya ba matan shi haka yake duk abin da ya samu take kai ma ka rike ta alkinta ma yara Yace ce ba zai fito ba gobe kwata-kwata ka biyo za a gaba za a gan shi ya zauna a gida ne kawai ba inda za shi komi ya kare to a ce kin yi aure ne don dama ki ji daɗi to yanzu ba daɗin an gaya muku yi condition da mutane suke ciki is permanent wanda kuke ganin bai da komin wallahi zai iya koma yana da me komi kuma no condition is permanent wani cewa ah, ina son ni in ji daɗi ne wa atlafu adiyanahum suka waye gari suka wulakantar da addininsu addini zama tuzartacce gani ana zuwa aka ce malami ne zai aure ta an fara to sai dai ke hakuri kin dai san halin ba ce fa ne magin ma yar gashi suke yi wata cewa ta yi gishiri ma ustaje kukullawa suke yi gishiri <laughs> duk wannan zahira ne daga cikin mazahir na wulakanta addini don suwa ke dauke da dakon addinin ba ustaze ba to an ci mutuncinsu an fahimci wannan da kyau shi sa wanda tije yake ce man ba mai more ma mace sai huntu ya ce mai riga wulaƙanci yake ciki ɗari bisa ɗari na ce ban gane ba ya ce da sarakuna da malamai sun fi kowa wahala da mata ya ce amma ɗan iskan gari da mai kuɗi su ne suke moriyar mata na ce yi bayani ya ce ɗan iskan gari zai jirgita ya zagi ubanta ya tozarta ta tere wulakanta ta su zauna lafiya lau ya ce amma sarki da malami zai yi bayani ya ja aya ya ja hadisi ya lallashi amma a ce allah ya isa ka daɗe kana cuta ya ce kaga kai mai riga ne mai mutunci baka more ba ya ce amma huntu da zai hunta mata tsiya amma lafiya lau yake zaune yana faɗin wannan sai na tuna da wani da ya ce man kagan mace ya ce sai da duka na ce a uzubillahi macin ce wallahi sai da duka ya ce zai kana iya dukan matanka ya ce wallahi ko ɗazuma na bigi matata kuma fa ya gama gaya man wannan yana son bashi naira dari biyar ne ya ce fa ni na ce je ka ci gaba da dukanta ma zan bayar ba ja'iri kawai sai a tozarta addini a wulakanta shi akwai wani babban malami daga cikin manyan malaman najeriya allah ya gafarta mashi fitowa ya zai je kai kara wajen babban malamin shi akan matsalan da yake fama da shi don gayin da matan shi yana zuwa sai suka haɗa zauren malamin suna haɗuwa sai wannan babban ya gaya makaramin ya ce don allah ka gane kama da munafiki <laughs> ya ci arga ta mala ya za ka zama munafiki ce tu? yanzu ta ce ma wani munafikin Allah ne je <laughs> dan Allah kaga na ya da munafiki ya ce sai ne shuru da nawo koken <laughs> ya ce to boss ma bai tsira ba ballata dani to boss ina ne to bai tsira ba ma nan mun karanta wani mutum ya kai kara gidan sayyidina Umar ba da ya ji abin da ke faruwa da sayyidina Umar sai ya tafi Umar ya liko ce zo me ya faru ya ce matsalan ta wuce ya ce a sai ka faɗa ya ce ƙara na kawo na matata tana ma abubuwa da na zo sai na ji abin da ake a gidanka ma ya fanawa sai daga kawai na ma yafanawa daga nan sai ce eh dole mu ba su uzuri suke kula mana da yara suke tsare mana gida suke mana kaza suke kaza ya safo alheran da ke ce ko sun yi mummuna kuma muka tuna kyawawan sai mu yafi ya ce haka za a yi amma hutu bai tuna wannan kun gano wannan da kyau ku da wannan ne ya ce aslafu adiyanahum sun lalata addinin su kwata-kwata wa akbalo alal umurul madiyya mutane kawai sun tunkari abubuwa ne na holewan duniya almahasusa gida mai kyau lafiyayyen mota sutura takalma jakukuna waraware mundaye wannan kaɗai suka samu gaba haka ne ko ba haka bane kawai mutane abinda su koma ke wa a'radu alal umur al-ghaibiyya al abubuwa na gaib da Allah madaukin sarki alƙawarin za a cin musu komin daren dadewa sun bijire mu wannan kun gane akwai mutuwa akwai kabari akwai kaza ba inda ya dame su wallati hiyal masirul hakim wala yace kuma wannan ne makoma na tabbas wal ghayatul aqida kuma shine gayen da kowa zai tike zuwa gare ta in ya mutu lahiran zai je aikin da yi wannan zai taras lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adu Allah ce fawailun bone ya tabbata na kafaru ga waɗanda suka bijiri min yawmihim a don dangane da yinin da ake masa alƙawarin za su suka bijiri ma wannan yinin to azaba ya tabbata gare su mene menene ba za mu kuma kan mu fada ba mene menene ba za mu karatun ta nasu ba eh waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke faruwa wannan bala'i ne kisfiwa yake faruwa Allah shi kyauta Malu ya ce wa fil ayyamil munsarima kasural kalam wata nabu'at a waɗannan kwanuka namu maganganu na shirka sun yi yawa da kuma ƙirƙiran annabtan ƙariya yanzu kwanakin baya a nijar fa wai wani annabi ne aka yi har waka suke da hausa irin wannan wakan fim ɗin kai godiya ga allah allah ya aiko annabi ba haushi wai hisabin lahira zai zama da sauki don hisabin ma da hausa za a yi shi iskanci iri-iri wai annabi ba haushi abubakar gira argungun ya taba zuwa wani gari a ghana ya je wa'azi yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi ya ka cewa akwai annabawan karya a garin nan annaba da yawa fa ya buɗe wuta kan wa'azi ne annaban karyan sai suka tara jama'a sai aka kyalkece mashi da dariya aka shi ma annabi ne fa bai sani shi ma kanshi annabi ne amma bai ma sani shi ne ma da ce tanabbu'at annabtan ƙarya yayi yawa wa ta'til sifatillahi wa asma'ihi da kore ma Allah sunaye da siffofi yanzu masu aƙidan jahamiya da mu'tazila da asha'ira maturidiyya shi'a sun yawa cikin al'umma waɗanda ke musun sunaye da sufofin Allah wa nafi sifatil halki anhu da kuma kore ma Allah siffan halitta kowa yana ganin kawai komi kan shi ne masu cewa nature ita ta yi abu wa ya yasrifuna sifatin rububiya? mala ce wa ya yasrifuna sifatin rububiya? kuma suna kwace siffofi na allantaka wal uluhiyya ila a immatihim sai a cewa shugabanninsu ne ke kulawa da duniya cewa wani shine gausi kaza wani shine hujubi kaza shine autadi kaza naqabi kaza da sauransu duk wannan ayyukan Allah ne aka ansa aka ba wasu bayi nashi shi wannan bala'in yi yawa a wannan zamanin Wa'annan annal alafa min albashar ya atakiduna zalika dubunnan musulmi sun yarda da haka yanzu ba kwanan nan ne wani ya buga ganga ya ce lam wa lam barhama Allah ne rabbana rabbana rabbana shehu barhama an yi wannan ko ba a yi ba wani kuma ya ce ta ji ta gare barhama ne ubangijin kowa ana ta'allantar da mutane iri-iri allati tagad alal ilam al-ma'alim Eh, al'alami bi ajma'i ba da ce wannan abin ko ya yi zama ruwan dare duk duniya abin ya yadu walin mikun al al'islami zahira lokacin da karantarwar musulunci ba ka da ɗoriyan shi kwata-kwata walakin na hoka na ga'iban haƙiƙatan wa manhajar karantarwar musulunci ma komi na a haƙiƙa da manhajin ma ba ma ka da labarin shi waɗannan kafirin suke cin karansu ba babbaka suke da masu kuɗi da ke mara masu baya suke da gwamnatoci suke da kowa suke da komi suke yin abin da suka su, ba dole ku sufi ya yawa ba yanzu wannan bala'in lammilid wa lammilad in zamanin annabawan farko ne ƙasa gaba ɗaya za ta buɗe kowa ya fada da wanda ya fada da wanda ya ji da wanda bai ji ban an je can awari an gano wannan yadda ake zagin mata da sahabban manzan Allah <coughs> Allah shi kyauta wahina na jiha a ada al'islam fi tafrikil musulmin mara ya ce wahin kuma irin wannan lokacin ne na jiha a ada al'islam makiya musulunci suka yi nasara fi musulmi musulmina wajen rarraba musulmi ila biladin mun gari kaza daban na gari kaza daban yanzu misali abu sai faru a Nijar musulmin Najeriya ji shi ba ruwan shi abu ya faru a Borno musulmin zari ya ji ba ruwan shi abu na faruwa a Syria musulmin Palestine ya ji ba ruwan shi makiyan mu sun yi nasara wajen sun raba mu yanzu yanzu an wayi gari fa abubuwan da suke faruwa a Yaman yanzu an daina ma ba da labari kullum ruwan wuta ake yi amerikawa kasashe arba'in da wani abu ke kai harin bom a siriya da iraki su ake kashewa ana jefa bom ɗin gidan musulmi zai fada kasuwan shi ne makarantar shi ne titin shi ne ko gonan shi ko gadon shi ko kan shi da iyalan shi muna nan muna kwance ba ruwanmu don ba akan mai faɗo ba makiya musulmi da musulunci sun yi nasara wajen rarraba mu gari gari wa shi'a sun karkasa mun zama jama'a jama'a idan da bala'i zai sauka akan bare-bare bafulatani na cashi ba ruwan shi da bala'i zai sauka kan inyamuri ba haushe zai ce ba ruwan shi da bala'i zai sauka akan bayan rabe ba nufi zai ce ba ruwan shi kun gano wanda da kyau ku sun kasa mu sun raba mu addinin da ya kulle mu waje ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mun yi watsi da shi an kasa mu a gari an kasa mu a jama'a wa ahzab sannan a cikin mu din ma sai aka zo aka yi mana kungiyoyi wanda yake kungiya kaza ba ruwan shi da dan kungiya kaza wanda yake bin jama'a kaza ba ruwan shi da kaza ansar kaza ahbabu kaza ba ruwan su da junansu aka samu aka karkasa samu aka raba mu aka yi daidai da mu ya zai da aka ɗauko doya guda ɗaya aka dafa ta aka fere aka baki aka ce cinye za ki iya amma aka dadda tsata fa za ki cike ta cokali sai a waye gari ba ta ko abin suke mana kenan na sha'al wala'i al'ikilimi daga nan sai aka tada goyon baya da kishin yanki yanzu ɗazu na ji a wani gidan rediyo ana mai gida barka da rana ana ƙoƙarin shajji a jama'a ne akan kishin yankunansu yanzu kowa yana kishin yankin shi ne kallo wannan da Allah madadin kishin addini sun karkasa mu sun rarraba mu sun yaga-yaga da mu ina wa ta simo bai hablillahi jami'a take wannan ayan an ragargaza ta saboda kakare sun san in aka bar musulmi suka yi riko da wannan ayan sun shiga uku sun yi nasar? wannan kadai ya isa ya haifar da kisfewa rana da kisfewa wata da aman wuta da duwatsu da girgizan kasa da iska da ambaliya innana nushahidu bi ummi a ayunina malai ce da idanunmu muna gani fi aman min ikhwa gayya da yawa daga cikin ‘yan uwanmu ikhwatu lana la hammalahum illa tafriqal muslimin ba su da wata himma a kansu a tane sai kokarin raba musulmi waɗannan su ne ‘yan kaza waɗannan su ne ‘yan kaza wa bassa buzura likhtilafi bainahum da kokarin yada iri suna sa ma irin taki da zai haɓaka na yada saɓani tsakanin musulmi wani rahun irin waɗannan mutane muna ganin su la hisina fil bahasi an kulli ma min sha'anihi tashtitin ma baqiya min ashla'i hazil umma ila mizakai an waye gari kullum bincike suke yi su gano menene zai ƙara fatattaka wannan al'umma wanda dama al'umman kamar mutum ya ce yana shayayyen jiki an riga an gama tsotse shi ya motsi ba abin da zai iya gina katabos amma still ma a haka kokari suke sai sun kara kacaccala al'umman da son zuciyarsu wannan bala'in raba kan al'umman annabi kadai ya isa ya zama dalilin da zai haifar da wannan bala'in kuga da mala albani ya kara rayuwan shi kokari yake sai ya ƙara ɗinke ƙungiyar izala bayan da suka haɗu suka nemi sarbubi yake har Allah ya ɗauki ran shi a haka a hakan fa in ya biye samu waɗannan ya magana wasu miyagun su kuma suna nan suna bi baya suna cewa a haɗuwan ba alheri ba ne a hakan ma wani an mai laifi ya haƙuri mana ɗan uwanka ne ya fi kau da kai an cuce ka ba komi wanda ce mashi a a karka yadda wannan bala'in ba girgizan kasa ba har ruwan wuta ma za a iya yi wa inna lana kazalika ikhwa malici mu ma muna da wasu ƴan uwanmu yanzu haka yas'auna fil ardi suna kara kai na a bayan ƙasa ya zunnuna annal asla a tsammanin su wai abin da ma yake asali na addini da rayuwa an ta kuna kalimatal musulmi na shatta shine kalmar musulmi ya zama a watsi kowa ya jagayen shi su tunaninsu ma da Allah ya ce kalma ya zama a haɗe wannan ne bida'a. watsewan kalman shi ne sunna inna ahamma akhsas hadhihi al-umma annaha ummatan wahida mala yake cewa inna hamma khasa'is hadhihi al-umma yana daga cikin darajar wannan al'umma na annabi wanda ba wanda ya kama daraja irin nata annaha ummatan wahida al'umma ɗaya ne kamar yadda Allah ce inna hadhi ummatukum ummatan wahida ko al'umma ɗaya ce wa ana rabbukum abu fattakun yanzu dan Allah don Allah wanda ya raba wannan sune in kaza wannan sune kaza ku ku jana ku ku jana yanzu yana cikin wannan ayin kenan yanzu wannan ba musiba bane ba bala'i bane aka haifar ma al'umma aka ce ke na ne ke kuma na ne al'umma suna dunkule an rantse da Allah sai an kacaccala su an watsa su kuma me ake nema suna ɗaukaka buwaya kuɗi faɗa a wannan abubuwa na duniya wanda waɗancan babbalun suke nema shi ne mala ya gaya mana yana daga cin abin da ke haifar da wannan bala'i za mu kalli wani janibi ne laifuffukan da mu muke kuma ba ma kallon su sai mara kallon na waɗancan namun fa Shi shine misalin da ne a farko ana cewa ana kesfiya ko roƙon ruwa sai a ce a ji a kori karuwai kufa yanzu mafi yawancin masu raba mutane mutum biyu ne ku zuwa uku wanda suka fi kowa suka ɗauki 80% su ne malamai duk malamin da ya yunkuru yana neman kudi yana neman jama'a sai ya kasa jama'a ya raba su domin ya cimma manufan duniya su kuma da yake zana da kane sai su bi na biyu sai 'yan siyasa waɗanda raba su bai yawa ba sai sarakuna da masu kudi amma kaga malamai su suka ɗauki wannan gabarin na taɓar gazan da ya wuce kowanne <clears throat> Allah shi kyauta <clears throat> ma'ala ya ce wani zalika fa'in na na to daga wannan ne muke cewa alwahada bainal musulmi na wajiba al'umman musulmi su kuma su dunkule waje ɗaya tsintsiyansu ta zama maɗaurinta ɗaya gyam wannan wajibi ne binususul qur'ani wa sunna wannan ku ya tabbata da tarin nasoshin alqur'ani da sunna ba wanda ya fi fita nan alal qurtubi rahimahullah al-imam ya ce yace fa inna allah ta'ala ya'muru bil alafa Allah yana umarni da haɗa kai wa yanha anil furqa kuma ya hana rabuwa fa innal halaka saboda rabuwa halaka ne wal jama'a naja kuma haɗuwa waje ɗaya tsira ne wa rahimallahu ibn mubarak Allah ya cikin ibn mubarak haisu ƙala yayin da yace innal jama'a hablullah kun ga mutane su haɗu waje ɗaya to igiyar Allah dunkule kenan fa'atasimu minhu bi urwatihi alwusqa liman dana ba wanda zai riko da wannan igiyar Allah gam sai ga wanda da gaske addinin Allah yake amma duk wanda ba addini yake yi ba to shi ne zai saki igiyar Allah ya kama duk abin da ya kama a matsayin wani shi ya samu daukaka ba inda Allah ya ce musulmi su rubu ba inda ya faɗi wannan ba inda annabi ya faɗi haka addini ne na shedan kuma harka ne na turawan mulkin mallaka cewa farrik tasud raba kan jama'a sai ka samu daman mulkansu yadda kake so Allah shi kyauta mali cewa ce wa tabaraniyu an abdullahi bin mas'udin Kala, al'imamu tabarani ya fitar da asari daga abdullahi dan mas'udi ya ce hablullahi aljama'a jamaa da Allah cewa simu bi hablillahi to menene hablullahi shine a haɗu waje ɗaya a dunkule ba rabuwa ba wafi yi muslim an abi hurairah ta kala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce, inna allaha yarda lakum salasan Allah ya amince maku abu uku kun kun yaye da ya aminta wa yakrahu lakum salasan kuma bai yadda ku uku ba fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shai'a, Allah maɗaukin sarki ya aminta ya yadda da ku bauta mai shi kadai kar ku hada shi da wani wa an ta'tasimu bi jami'an wa la tafarraqu kuma ku yi ruku da igiyan Allah baki ɗaya kar ku yadda ku rabu wa yakrahu lakum qila wa qal haka sannan Allah maɗaukin sarki bai yadda da an ce ka ce ba yawo da jita jita Allah bai yarda da wannan ba haramun ne wanda zai iya dawwamar da mutum a gidan wuta an ce da aka ce eh haka ne an ce ko eh wannan da ta ce wannan ta ce eh kar ma ki tafi wajen wannan kira su zaunar da su maimaita daga na gano inda gulman take mai yiwa wannan da ta ce wannan ta ce ƙarya ne wannan ba ta ce ba wannan ne ke fada da wannan sai ta zo ta sace mata ai wannan ta ce don ta raba su mun gano wannan da kyau ku in aka bi ka'ida na in ji a kun fasikun kumbi na bayan fata bayyano ku sai an gano magulmacin da kyau karin na umma, amma ana yadda da kila wakala matsala ya faru sai yasa shirin an ce ka ce yake birge ni kun gano wannan da kyau ku ce in an ce ka ce to kai ma zo ka kara kanka ba ruwansu in wannan ya zo ya fada kai shi ruwa kai ga dama amma in bai yadda ba je kare kan ba na ce da abin da ake faɗi daidai ba ne ba karfi yake faɗi don shi ma dandali ne na yada ƙarya ina fatan mun gano wannan da ke saboda sama'una lil kazibi ne akkawduna lil suhut amma tunda harka ne na siyasa to siyasa cike take da ƙarya tunda harka ne na mulki mulki cike yake da ƙarya ina fatan kun gane duk wanda ya iya propaganda da shi gane shi ne wanda zai ɗaukaka allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa kasatu su'al kuma da yawan tambaya kwalafici yawancin da take yi ina ta ji ina za ta me kasa ba ruwanki da wannan haka kwalafacin tambaya cikin addini har sai mutum ya kwalafato abin da zai zama mashi matsala an gano wannan yanzu ran da muna zaune wani tambaye ni an ga ta malam me hukuncin taɗi na cin yawa ban sani ba kullum za a rubuta man tambaya wannan dai wani malam dan Allah ka ji tsoron Allah ne hukuncin ta ce haramun ne sai kuma kowa su yi shuru an yi samari da yan mata za su daina taɗi ne la ta tsalo na ashiya in tib da lakum ta su uku na ce dokai yanzu yaya za ka daina ya ce kai malam ce to ka san ko da ka je ka san akwai zunubi na nan da kai shuru sai kai ta abinka ka sani ba amma yanzu ka ji hukuncin shi so da kanwan uwarka ne da ka kira ta kana hiyar da ita na ka da ita in aure kake kana zuwa ɗaura muku aure an jima ba ta ɗi ba duk abin da za ku yi ma ku je ku ta yi ta an buga bomu kenan Allah madauke sarki ya samu dace amma ta za ce da gaske ke malam kuwa wa atil mal da kuma tozarta dukiya kawai a je biki a ta kashe kuɗi kawai a mal a dafa abincin da ya fi ƙarfin mutanen gida har a zubar Allah bai da wannan ba Malai ce illa man rahimallah wanda za ga ya kubuta daga waɗannan bala'i na rabuwa ko da waɗancan laifuffukan da muka ambata ko da goyon bayan farfasa kan musulmi zama ɗaya ɗakuwar gazazzu sai wanda Allah kaɗai ya nufin zai ji ƙanshi duniya da lahira shi ne kaɗai ba zai shiga ba wa ƙalilun mahu kuma waɗanda ba sa shiga cikin wannan bala'i na raba kan musulmi 'yan kaɗan ne laqad tahawwalat zahiratul kusuf fi dhill hadal ilam ila ihtifalat malai ce ka duba ka ga abin da ke bayyana na zahira na kiskewar rana daga alura da waɗannan abubuwan da muke bayani yau an canza shi zuwa ga shirya ihtifalat bukukuna wa mausimin lissiyaha kuma ya zama yanayi ne kawai na yawon bude ido a dakhiliya wal kharijiyya wanda za a shiga garuruwa na cikin gida da kuma tafi kasashen waje wanda za a je kallon kiskewar rana wata hawwal al-khawf wal faza tsoron da aka ce bayi su ji sai aka canza shi wa tazkir da wa'azin wal ittiza da fadakarwa alladhi yanbaghi an yusahaba misl hadhihi al-ayat azima wanda ya kamata mutane su lura da wannan aya mai girma sai aka canza shi ila shay'in akhar zuwa ga wani abu can daban an sana misal hadal mafahim waɗannan abubuwan da ya kamata mu fahimta na laifuffuka da matsalolin mu don mu gyara sai aka mantar da mu zuwa ga kawai a shana ba za ta kama ba ba za ka tafin hannunka ba ai kaza ma ba zai faru ba zuwa ga waɗannan abubuwa na shiririta ne kuma mu lura da abubuwan da muke mara kyau da ya haifar da matsala mu koma mu gyara mun ki mun wage wani abu wanda yake ba shi kenan ba wa asba al-khawf wal faza alladhi yajib an ya'sir al-qulub malai ce tsoron da ya kamata ya mamaye zukata sai ya waye gare ta hawwala ila khawfin alal uyun an canza shi akan kowa ji tsoron idin shi Allah yusibu ha da'ul kusum kada cutan kiskewa ya kama shi kaga kalli rana in ga kalli rana idan ka zai ba shi ne aka canza ba walastu kallilu huna min al'asar athar allati qad min nazar ila shams ba cewa nike yi wai in an kalli rana ba zai haifar da illan zai illata idan mutum ba ba ina karanta wannan ba bane wahiyya fi sufiya wannan zai iya yi wa in rana tana kesewa in mutum ya kalla idan shi samu matsala amma ba cewa nake ba matsalan ba amma ba shi ne muhimmi ba lakin ashiru ila annal amr tahawwala ila khawf asasi an canza daga tsoro na asali an mai shi ila khawf summun far'iyya an mai shi zuwa ga tsoron dafin da yake fita a jikin rana sakamakon kisbewanta wanda yake reshe ne walaita alladhi katabu ala nazar ila al-kusub malaci ina ma waɗanda suke rubuce-rubucen manyan littattafai dangane da illan kallon rana katabu bi nafsil qadar an al al asasiyya sun zauna sun yi rubutu kaman wannan na hikiman kiski wanda mutane su wa'azantu min wara'il kusuf wal khusuf ina dama da suka tsoratar ai ga abin da ke faruwa da ido na lalurori na kaza kuma su rubutu kan waɗannan abubuwan da muka ambata na matsalolin mutane isu isu da matsalolin mutane da mahalicinsu wahiya annahuma ayatani yuhawwifu Allahu bihi ma ibadahu shine su yi bayani dalla dalla cewa rana da wata awayi ne guda biyu wanda Allah madaukin sarki yuhawwifu biha yake tsoratar da bayi dangane da su dan su koma cikin taitayinsu su koma ji tsoron Allah madaukin sarki Allah muna roƙonka ka kiyaye muka tsare mu daga canzawa daga yadda asali yake in Allah ya kai mu gobe za mu zo mu dasa ku zo su bayanan ma da suka wuce wannan wanda su ya kamata a wa'azantar da mutane dangane da kisbewa ba wani abu na shiririta ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum